rahotanni daga garin mobi da ke makwabtaka da kasar kamaru arewacin jihar adamawa na fa nuna cewa wani bam ya tashi a garin ya kuma kashe mutane da dama jami'an tsaro da mazauna garin sun ce an jefa bam din ne a kusa da wani filin kwallon kafa da ke kusa da wata makantan firamare inda ke da cunkoson jama'a kuma kawai yanzu ma babu cikakken bayani na yawan mutanen da suka mutu amma an ce an kwashi gawaki mutane da dama anguwan da ake cewa kaban eh, mubitu primary school a filin bol na wurin ana kwallo a wurin mutane sun taru a wurin daidai da suka tashi ana kan tafiya kowa zai kuma gida kenan sai abun ya fashe daidai wurin da wurin ga wurin kwallon akwai wurin da kuma ana sayar da kayayyaki kayan lambu kayan toye-toye da yara da sauran kamar mutane ne suka rasu kasan tun da kusan bakin mangariba ne ya faru kuma karfe shida da minti ashirin da juni abun ya faru to abun da ya faru mutane kan biyawa ba wanda zai ga maka tun ga dare kowa ya kama gabansa da abun ya faru dai wasu suna kwakwance a wurin to ba wanda zai ga maka cewa ga yawan mutane da suka mutu saboda ga mangari ba ya kawo kai da kuma doka kafe bakwai jiri kadan kamin lokacin tashi shi ne sai sojoji suka zo suka za suka zo suka shiga filin da kewaye ba su kowa magana ba suka fita to bayan fitar su ne kaɗan abin ya faru to shi ne ban ya tashi sama don abin ya har ya riga da matasa da mata da yara a cikin abin ma kama da suka rasa rayuwarsu rundunar yan sandan jihar adamawa ta tabbatar da faruwar lamarin ko da ke kakakken rundunar dsp usman abubakar ya ce ba su da cikakken alƙalman mutane da lamarin ya rusa da su mai explosion ne a nan wajen wajen wani makiya kusa da wani makaranta hakan nan. To amma na magana da su ya eh, ce da Allah zuwa suna cikin aiki ne ma ba dan ba su lokaci su gama su ganin su kai wani suka je ciwo asibiti da suke suka je kasa asibiti da sauran sunan ta ake kuma su gama so abin da yake da so kuma zai to sai dai kuma yayin da ake jimamin wannan harin bom sai ga wata sabuwa ta kunno a garin Madagali da ke makwabtaka da jihar Borno inda mazauna garin ke bayyana cewa wasu yan miniga sun kai wani hari a wani anguwa da ke da yawan mashaya inda kawai yanzu ba a san yawan waɗanda lamarin ya rutsa da su ba a kina anguwan din Brangalda. Da suka zo me suka yi? Suka har garbe dai a cikin anguwan din har an kona wani gidan jiya ma. An sama sa rayuka? Rayuka dai ba wanda zai iya gaya maka domin da an fara har garbe kowa ma ya gudu ya shiga gidaje. Ba mu san ga nan ba. Jihar Adamawa dai na karkashin dokar ta baci wanda aka ba a jihar da sauran jihohin borno da yobe tun bara a sabili da hare-haren da 'yan boko haram ke ta kaiwa a yankin musamman ma cikin kwanakin nan ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya